وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم يغني مجلسي نعشرين دكتور في مجال اسمه لتفسير القرآن من جرمى وندمكي آه، سنة رمضان أو مسلسل القرآن a wannan gari namu na kano allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau ashirin da takwas ga watan ramadan ta shekarar hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da shida wadda ta daidai da ashirin da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya kuma yau ne insha allahu za mu rufe tafsirinmu na ramadan na wannan shekara insha Allah da kauna da addu'a da fata Allah madaukakin sarki ya nuna mana na baki da na bakin ba a yau ba za mu amsa tambayoyi ba ba da cewar akwai bayanai da za a yi a bayan a lokacin rufewa insha Allah za mu tashi yau aya ta goma sha bakwai a cikin suratul zuma bi inillah al'amar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدونا وأناموا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنكر من النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعلى الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يزيد فتراه مصفرا ثم يجيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب Allah jalla wa ala yake wallazi na bi kana ruqaquta an ya'budu ba kuma waɗanda suka nisanci dagutu suka nisanci dagutu suka nisanci su bauta maka wa anabu ila Allah suka koma zuwa ga Allah lahumul bushra suna da albushir suna da bishara babba babashir ibad dan haka ka bayar da bishara ga bayina alladina yastami'una alqawl sune waɗanda suke sauraron zance fa yattabi'una ahsana sai su bi mafi kyawun wato zancen ulaikal ladina hadahumullah to wadancan masu wannan sifa su ne wadanda Allah ya shiryar da wa ulaika hum ulul alba kuma wadannan su ne hakikanin ma'abuta ingantattu wato yayin da Allah madaukakin sarki ya tsoratar da bayansa ya ce zalika alladhi zalika yuqawwitu ibada wannan shine abinda Allah yake tsoratar da bayansa da shi to sai kuma ya ambaci abin da yake mabayinsa bishara da shi domin yadda sifar alkur'ani yake alkur'ani misali ana maimaita wato kyakkyawan labari kyakkyawan alkawari a tare da narko in an ambaci narko sai kuma a ambaci kyakkyawan alkawarin allah to waɗanda suke suka cancanci yin wannan waɗanda suke akasin a akasin wato ane musu narko da kasheji da wuta su ne waɗanda ake musu albishir Allah ya sifanta su da cewa waɗanda suka nisanci fagot a fagot abinda ake nufi da shi daga wato daga tsagawa ne tsagawa shi ne ƙetare iyaka duk wanda ya ƙetare iyaka wato duk abinda bawa yake ƙetare iyaka da shi wajen bauta ko wajen biyayya ko wajen bi ko wajen ɗa'a to shine tsago kamar yadda ibnu qayyim yake faɗa ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw masbu'in aw muta abinda bawa yake wuce iyakarsa da shi ta wato abun bauta ko wanda ake bi ko kuma wanda ake matsa babban wato shi kuma ɗagutu nau'i daban-daban shi yasa sukan zo a yakan zo da jinsi yakan zo da jinsi abbagut wato jinsin duk wanda ake bauta masa ba Allah ba to ya ƙetare haddinsa domin haddin kowa ya zama to bawan Allah in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda yake cikin sama da ƙasa sai ya zo ma Allah ar-rahmanu a matsayin bawa dan haka duk wanda ya sanya ma kansa rigar allanta ya yadda a bauta masa ba Allah ba ya ketare haddinsa ya zama to ɗagu saura ka ɗagu na farko shine shaitan shaitan ɗagu su ne kamar yadda ya gabata a surat yasin alam a'ad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan shin ban yi alkawari da ku ba na umarce ku ya ku bani adam cewa kada ku bauta ma shaitan to shaitan shine ɗagutun da ake bauta ma fiye da kowa domin duk wanda yake bin shaitan a cikin sabon Allah a duk wanda yake bauta ma wani Allah hakikatan san yake bautawa in ya da'una min dunihi illa inasa wa in ya da'una illa shaytanan marida ba waɗanda suke bauta ma bayan ba Allah ba face masu sunayen mata gumaka kenan ba wanda suke bauta ma face shaitan kangararre duk wanda yake bauta ma wani Allah san yake bauta saboda ka shaitan shine babban dagu sannan dukkan gunki da ake bauta ma dagu ne gumaka da baki ɗayansu tsawaziki ne sawa'un gunki ne wanda aka sassaƙa ko gunki ne wanda ake surantawa a cikin tunani don akwai gumaka da ake surantawa a cikin tunani waɗanda ake danganta musu aiki irin na Allah haka zalika dukkan wanda yake da'awar ilimin gaibi saboda haka bokaye ɗagutu ne duk wani boka ɗagutu ne haka zalika duk mai da'awar sanin gaibi saboda bugun ƙasa ar ko al-arra shi ma ɗagutu ne idan aka ba shi wato wanda yake da aure yana ba mutane sa za su zo ya gaya musu ki wannan abin ko karfi saboda yana hangen gaibi kuma yana da kan cewa shi wannan ilimi nasa da yake yi shi ne wato abu ne bisa tasirin abinda ya dogara ya dogara a kansa na ilimin sawa'un tasirin saurari ne ko tasirin wato wani abu daga cikin halittar Allah wanda Allah bai sa masa tasiri ba a kan abin da yake yake faruwa a doron kasa to su ma duk tsawaje su ne haka gani ta, wanda duk yake fitar da tsari abi ba tsarin Allah ba bar na Allah a zo a to shi ma wannan su ne haka wanda kake yi ma biyayya wanda za ka yi ma makauniyar biyayya ka bi shi a cikin sabon Allah ko da abin ya saba ma Allah ka ce a'a ai kai ga abinda kai ga wanda kake mada sawa'un iyaye ne ko sarakuna ne ko hukuma ce ko kuma wani tsari ne wanda aka tsaka ba maka aka ce kai da a gare shi har kai rantsuwa a kansa tare da kan cewar ko da ya saba mu umarnin Allah dole ka bi kuma ka miƙa wuya akan haka to wannan abinda kake masa wannan makauniyar da'a shi ma daguti to shi saboda haka shi daguti jinsi ne na abubuwa daban-daban a to Allah maɗaukakin sarki ya yabi waɗanda suka nisanci ɗagutu nisantar ɗagutu ba wai shi ne ba wai shi ne kawai ka ce ba kai ba su ba a nisantar a cikin bauta shi yasa ya zo da uslubin abin da ake ce ma a larabci badal ishtima wato waɗanda suka nisanci ɗagutu suka nisanci su bauta masa ma'anar nisantar yi nisantar bauta ma ɗagutu shine abinda ake ma wannan tsagutun na bauta su ba su ba idan boka ne da ake zuwa wajensa ake neman sa'a su ba su je wajen boka sun nemi sa'a ba idan wani aljani ne wanda ake bauta ma ake masa wani ake neman kusanci da gare shi da wani yanka ko da wani a dawafi da ake ma wata bishiya wanda ake ganin a nan ne aljani yake ko a nan ne yake umarnin aje a yi masa domin ya ba da biyan bukata su sun nisanci wannan basi ba to waɗanda suka yi haka ko ba su tsaya kan nisantar ɗagukin ba wa an haɗu ilallah suka koma ya zuwa ga Allah da bauta ai suka fuskanci Allah da baki ɗayansu ga barin dukkan wani wanda ba Allah ba suka mayar da bautarsu da ɗa'arsu ta hakika da da miƙa wuyansu ga Allah to waɗannan Allah ta'ala ya ce lahumul bushra suna da albishir abinda ake nufi da albushra shine labarin abinda zai amfani mutum labarin abin da zai amfani mutum shi ake ce ma bishara to Allah madaukakin sarki yake suna da bishara bisharar nan kuma sai aka kawo ta da alif listigrafin jins wadda take nuna dukkan jinsin bishara sun same ta domin ishara ga jinsin albushirin da suke da shi shi yasa sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kayi ma bayina bishara wannan bisharar da Allah ya tabbata a gare shi bishara ce tun a nan duniya a nan duniya da kyakkyawan ambato da kyakkyawan yabo kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin da mutum zai yi aiki na da'a ya zama an yabe shi akan wannan bayan shi kuma Allah ya nufa ba ya ban yake nema ba Allah yake nema sai yace tilka sadiqu bushra mu'min wannan wato bisharar ce da ake ba mu mumini wanda take zuwa tun wato tun a farko ta riga zuwa ma tun kafin mutuwar ta zo ake masa albishir akan cewar wato in Allah ya da haka yake wajen Allah saboda su mutane wato shaidar Allah ne a bayan kasa haka tana daga cikin bishara kyawawan mafarkai da suke samu yin mafarki wanda zai nuna musu wato mafarki wanda zai nuna musu suna da wani kyakkyawan talibi a wajen Allah jalla wa ala kamar yanzu kamar irin mafarkin da Abdullahi bin Umar yayi an ɗauko shi za a jefa shi a cikin wuta sai kawai aka kama shi aka ce karkara zan karkara zana wato kwantar da hankalinka to kaga wannan ai bishara a cikin mafarki kamar yadda kuma manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayi mafarki da sayyidina Abubakar yana sanye da riga sayyidina Umar shi ma yana sanye da riga ita ta rigar ma hajjan kasa take aka ce da me kafar farashi ya rasulullah yace da addini wato Allah ya ba su wato sutura ta addinin musulunci haka ya zalika yana daga cikin wato bisharar da suke samu tun a nan duniya Allah maɗaukacin sarki yake ba su dacewa da kyawawan ayyuka ya zamanto suna da ƙara samun ci gaba a cikin kyakkyawan aiki abinda da ba ka yi sai Allah ya karfafa su su yi domin wannan shi ma ishara ce ta kan cewa bawa ya samu taufiki daga Allah domin ɗabi'ar ɗa'ar Allah idan kai za ka sai kai zuwa ga wata da'ar ne walau annahum فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما والذي يبقى الله من زنسى صلى الله عليه وسلم to da ya Allah ya ce da sun yi abin da aka umarce su da shi da wannan ya fi musu alheri da kuma ya fi su tabbatarwa ya fi tabbatar da su akan tafarkin daidai da sai mu shiryar da su ya zuwa da tafarki madaidaici to sai duk wanda yake bin Allah yake da'a ga Allah to za ka ga Allah madaukakin sarki yana sa shi na cikin karu yana karuwa cikin shari'a wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda Allah yana ƙara ma waɗanda suka shiryu da shirya. sai ka ga abubuwan nasu sun ci gaba suke ka duba ka ga dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya tarbiyantar da sahabbai yanda aka rinka ƙara musu kullun ƙarin alkhairi kan alkhairi alheri kan alkhairi haske da take da Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini to wannan duk daga cikin bishara da Allah yake ma waɗanda suka nisanci dagutu suka nisanci bautar dagutu suka koma ya zuwa ga Allah kuma a sahun farko na waɗannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan daga cikin waɗanda suke na bishara a duniya kenan a lahira kuwa tun lokacin mutuwa lokacin mutuwa kamar yadda Allah ta'ala yake innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna wato waɗanda suka ce Allah ne ubangijinmu kuma suka daidaita akan haka mala'iku suna sassaukowa zuwa gare su yayin mutuwarsu cewa kada ku ji tsoro kada ku bakin ciki mu ne waliyanku mu ne a rayuwar duniya da kuma a lahira wato tun a duniya mu ne muke tare da ku mu ne muke tsare ku daga sharrin da lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah su ne waɗannan za su mu ne dama mala'iku mu ne kuma muke yin amin in kun yi addu'a mu ne waliyanku yana daga cikin ku mala'iku in kai addu'a suke amin in kana zaune a masallaci bayan ka yi sallah ita cewa Allah ka ji kanka Allah ka gafarta maka Allah ka karɓi tubanka duk wannan ai walici ne mu ne waliyan ku aka za su ce fil hayati dunya wa fil akhirah wa abshiru bil janna kuma ku yi albishir da aljanna wannan lokacin mutuwa shi lokacin fitar rai sai ya zama to cewa mumini wannan bishara ta rage masa wato tsananin mayan mutuwa magajin mutuwa haka zalika a cikin kabari suna da bishara za a buɗe musu kamar da zo a hadisin albara ibn azib za a buɗe musu za a nuna musu gidansu na aljanna a ce kaga wannan shine gidanka na aljanna a nuna musu gidansa na wuta inda bai imani ba ce kaga wancan shine gidanka na wuta amma saboda imani ga gidanka na aljanna sai an so ma nuna musu na wuta sannan sai a nuna musu na aljanna to sannan a bude musu kafa yar kankanwa ta iska da ƙanshin aljanna ya rinka zuwa musu sannan a yalwata musu kabarinsu iya cikin yadda gani yake gani sannan kuma a sanya musu wato a haske a cikin kabar wannan bishara kenan ta cikin kabar in sun tashi ranar alkiyama suna da bishara Na ya haɗu muhimmin fadar akbar babban bakin cikin nan ba zai same su ba sannan kuma suna da albishir in sun shiga aljanna shine wanda Allah maɗaukacin sarki zai yi musu ya ce musu na rubuta kan cewar na amince na yarda da ku har abada ba zan taɓa fushi da ku ba wannan ita tafi komai ta tafi na'imul janna kaga wannan duk bishara ce inda labari ake ba a lokacin kowanne a daidai mukaminsa to shi yasa wato take Allah ne kaɗai ya san ta ya hakikanin ta yake bishara ce wanda Allah ne kaɗai ya san ta sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi ma bayina bishara وتقيم بعد كذا أي بشارة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبين أنا حقيقة إني شيء وأنا بشارة وأنا دمك عن بساتنا دج بيان من الله دج بيان الله نيجا من صلى الله عليه وسلم وأنا فبشر عبادي وأنا هنا فبشر عباد هذا دكت القراءة تكرم هذا بعد يا أمبا تيجا بسكين يندى أكي إضافة يدوى جياء المتكلم تينا في أفضل كسر البداء كاو يا أمبا معناه وتكيب البشر جباينا to a cikin wannan akwai sharuka da daraja yadda Allah maɗaukacin sarki ya keɓance su da kan cewa na ne bayina wannan idafa ce ta tashrifi ta girmamawa da darasawa wato ka ba da labarin albishir ga bayina to sai Allah kuma ya faɗi wata sifar tasu bayan ya faɗi sifar farko na kan cewa su ne waɗanda suke nisantar bautar ɗagutu suke komawa ya zuwa ga Allah wannan shine halin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne ma suke fassara ayar da kan cewa abinda ake nufi da wannan ayar su ne sayyidina Abubakar da sayyidina Khadija da sayyidina Ali ibn Abi Talib da sayyidina Bilal ibn Rabah waɗanda suka fara shiga addini a su ne Allah madaukakin sarki yake yabon su da kan cewa su sun bar wato bautar gumaka sun koma ya zuwa ga Allah kuma wannan shine ainihin shiga addinin musulunci kamar ya kaman ya kurbi tsabut wa yu'min billah faqad bil urwati al wanda ya kafirce ma yayi imani da Allah kafirce ma tagut din nan shine nisantar bautar tagut to sai Allah ya yi musu bayan Allah ya faɗi kan cewa waɗannan su ne bayi naka da yake ai musu albishir to sai kuma ya sifanta su da wata sifa ita ce الذين يستمعون القول وأن تشي سورارا تنشي فيتبعون أحسنه sai su guma fi kyawun fassararsa wato su guma fi kyawunsa a cikin zancen wato saboda alherin da ke cikin zuciyarsu ko yaushe suka ji magana wannan alherin shine yake tare da su sai su ɗauki magana a mafi kyawun wato fuskarta su zaɓi mafi kyawun magana su ɗauke ta dukkan magana ko kyakkyawa ce sai sun zaɓi abin da yake ya fi can, ya fi fifiko a cikin maganar da shi za su aiki da shi za su rike yi aiki da shi saboda irin abin da Allah ya sanya a cikin zuciyarsu na alkai kuma saboda haske da Allah madaukakin sarki ya ba mu hankulansu Allah ta'ala ta yake ula'ikal ladina ba, waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirye su shiriyar nan ana nufin shiriyar tawfiki wato waɗannan su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu wato hasken shirya yanda zukatansu koyaushe daga sun ga shirya sai ka ga zuciyarsu ta buɗu ya zuwa ga karɓar shirya da a kuma shara Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi wanda Allah ya buɗe kirjinsa da mun kauya ga Allah ya kasance a kan haske daga ubangijinsa to wannan shine shiriyar Allah wanda ba wanda yake yin wannan sai Allah ba shiriyar nuna musu gaskiya ba wannan an riga an gama nuna musu gaskiya amma shiriyar ita ce wanda Allah madaukakin sarki ya miki kasari ya ba su tauhidi yayin da duk aka zo a cikin wani abu wanda ya rikice to sai ga Allah ya shiryar da su ya zuwa da abin da yake shine gaskiya shine daidai to waɗannan da Allah ya faɗa yace da ya ta'abisin su yace waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar da su wato ma'ana yayi ƙasarin, ya takaita shiryar da daga cikin bayan wanda yake shiryarwa akan waɗannan Ba su wannan sifa su ne suke samun shiryar Allah ba waɗansu su ba waɗanda in sun ji suke neman mafi kyau su ɗauka ba waɗanda daga sun ji su kuma tuhumar mai faɗa suke a ah, me kake nufi a ah, wato kenan ka gane wato kenan ka gane za ka iya fassarar mummunan abu ta fuska dubu idan Allah ya sanya mummunan nufi a cikin zuciyarka amma wanda yake da kyakkyawan nufi idan ya ji zancen ko mummuna ne sai ka gai masa kyakkyawar fassara sai ya ɗauki mafi kyau a ciki ba zai cuce shi ba sai ya zamanto alherin da ke ciki ya samu sharrin da ke ciki ya kuɗa daga gare shi to kun ga wannan halin shine halin da Allah yake waɗannan su ne waɗanda Allah yake shirya da su ba wasu su ba shi yasa yanzu sharrin da ake ciki wato labarurruka da suke zuwa ba za ka ji labarin kawai a gaya maka ba a ƙyale ka ka ɗauke shi a makama kyakkyawa sai an fassara maka sai an fassara maka yasa za ka ji ana fashin baki na labari to shi kuma ne fashin bakin nan mm, ya danganta menene wani irin abu ne a cikin zuciyarsa wani ra'ayi yake da shi wata karkata yake da ita a nan wajen zai ja na ja in na kirki ne ya faɗi kirki da alheri in ba na kirki ba ne in na sharri ne ya kawo gubarsa ya yada a cikin mutane ya ɓata ya ɓatar da mutane saboda haka kun ga daga yanda ake jin zance daga nan ake samun dacewa da shirya daga nan kuma ake samun zaniya shi yasa ka samu kyakkyawar fassara a cikin zance kamar yadda Allah ta'ala ya ce wajen magana ya ce kulli ibadi ya qulu allati hiya ahsan gaya ma bayina su faɗi magana da take ita ce mafi kyau magana ka zaɓi mafi kyau ba kyakkyawa ba mafi kyau domin yayin da kake magana inna inna shaytana yanzabu bainakum shaytan yana kawo farna a tsakankanin bayin Allah amma an kafa faɗi magana mafi kyau to wannan zai rage barnarsa in ma bai kau da ita gabaki ɗaya ba to yayin to haka zalika wajen kamar yadda Allah ya faɗi wannan cewa wajen zance ka faɗi mafi kyau to wajen sauraro idan ka saurara ka ɗauki mafi kyau a cikin abin da za ka ji na zance to sai ka samu dacewa da shiriyar Allah kuma Allah ta ce wa ula'ika hum ulul alba kuma waɗannan su ne ma'abuta hankula ingantattu nan sai ya ƙarfafa su da cewa su ne kadai ba waninsu ba wato su ne ma'abuta su ne wanda hankulansu suka amfani su wanda suka yi amfani da hankali har ya zamanto sun kai ya zuwa da shirya domin duk wanda ya yi amfani da hankalinsa ba wajen nisantar bautar wani Allah to hankalinsa bai amfani shi ba hankalin da Allah maɗaukakin sarki ya ba ma ɗan adam idan bai kai shi ba kan ya gano gaskiya gaskiya da ta shafi haƙƙin Allah cewa Allah shi ne kaɗai ya cancanta da bauta shi ne kaɗai wanda wato yake ya cancanci a bauta masa shi ne kaɗai yake da shi ne kaɗai yake da haƙƙin wato a bauta masa wanda bai gano wannan ba ka bai amfani shi ba saboda haka wannan yabo ne ga waɗanda suke ƙoƙari ke amfani da hankalinsu wajen gano gaskiya tsaya a kanta wajen gano ɓata su kauce mata to waɗannan su ne waɗanda Allah ya kwanta su da kan cewa hankalinsu ya kai ya zuwa da tsayawa da tauhidi da barin shirka to sannan sai Allah ta'ala ya ce bayan ya yabi waɗannan wato ma'abuta hankula tsarkaka da barin wahani wanda ba sa a shaci faɗi da ballantana kuma zamanto su masu bibiyar wato al'adu ne da gargajiya da tamface-tamface sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya ambaci waɗanda suke su ala'akasin wannan Allah yake a kaman haƙa alaihi kalimatul azab yanzu wanda kalmar azaba ta tabbata a kansa ita ce kalmar da Allah yake la'amla an na jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in Allah yake wallahi zan cika wutar jahannama daga gare daga gare wato shine iblis da kuma wanda ya bi ka daga cikin ku gabaki ɗayan ku wannan ita ce kalmar to wanda duk wannan kalma ta hau kanka wato shi ba biyar da za a yi kai masa fatan shirya a fa sai Allah ya ce wato wanda kalmar azaba ta hau kanka to ai kai ba mai tsirar da shi ba ne. a fa anta tunqidu man finna to shin kai mai tsirar da wanda yake cikin wuta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake mata a a ba ne tsirar da wanda yake ya riga ya shiga cikin wuta ba wanda yake ya riga ya ya dage akan bata ya dage akan makanta ya dage akan bin shaitan to ba za ka iya shiryar da shi ba saboda haka wannan rarrashi ne ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin mutane akwai wanda wannan shine halinsa Allah ya san su amma mu ba mu su ba kuma ba za ka san cewa wannan kalmar azaba ta hau kansa ba sai idan ya mutu a cikin kafirci ya rayu a cikin bata ya rayu a cikin makanta ya ki sauraron wa'azi ya ki karɓar gaskiya bayan ya ganta ya sani ya tace sani ya bi son zuciyarsa ya wato ya ki iyakance kansa da iyakokin Allah yanda duk sharri yake a nan yake karkata yanda duk alkhairi yake kauce masa yake yi wanda yake wannan har ya mutu akan wannan to ba za ka fitar da shi daga wuta ba dan wuta ne kai ba za ka fitar da shi daga wuta ba ba ba za ka san wane ne yake da wannan ba sai wanda ya mutu a haka sai wanda ya mutu a haka domin Allah ya rufe sanin abin da ya kaddara ma bayinka ya bar su ke ga ke ga kanka saboda haka kai dai za ka yi kokari amma ka san cewar babu wanda ya fita ya tsirar da ya tsirar wanda yake shi dan wuta ne daga cikin azabar Allah saboda haka yayin da kaga irin wannan yayin da irin wannan ya faru waɗanda suke annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafa ɗayin kowa ya zo shiga addini to amma akwai waɗansu wanda su ba haka suke ba kalmar azaba ta riga ta hau kansu saboda irin halin da wato halin da suke ciki dangane da shari'a da irin Eh, wato taurin kansu da sun ga gaskiya ba za su ba da ci gaba da nutsewa a cikin makanta da ɓata to waɗannan sai Allah ya yake rarrafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai ba mai tsirar da wanda yake cikin wuta bane to sai Allah ta'ala ala akatun waɗannan sai yake lakinin ladina taqaw rabbahum amma waɗanda suka suke wato suka ji suke jin tsoron ubangijinsu wato suke masa da'a saboda tsoron ukubarsa saboda shayinsa saboda tsoron haɗuwa da shi kuma suka nisanci saba masa saboda tsoron kar su fada cikin fushinsa lahum qura to suna da benaye wato suna da manya-manyan benaye a saman su gurfa shine gini wanda yake sama gini min fawqiha ghurab a saman waɗannan benayen ma akwai waɗansu benaye mabniya ginannu tajri min tahtiha al-anhar da ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su wa'adallah wannan alkawari ne da Allah yayi alkawari na Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya sabawa alkawari wato yayin da Allah ya tabbata yace waɗanda wato suke waɗanda suka yi asara suka da waɗanda suke su ne masu ainihin asara wanda suka tabar da kawukansu da iyalansu a ranar alkiyama wanda suke da wato rumfa ta wuta da rumfa a kasansu ta wuta wanda Allah yake cewa ya bayi na ku ji tsorona a kan wannan to aka sun su kuma wanda suka ji tsoron ubangiji su kuma suna da benaye wato aljanna sama take Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ma'abuta dinaye na aljanna suna hango da suna hango yan al'illiyin waɗanda suke a wuri maɗaukaka kamar yadda ake kallon tauraro wanda yake manisanci wato waɗansu bayi haka suke a cikin aljannan ma kamar yadda ake ganin tauraro haka za a rinka ganin inda suke ba ne ba wanda za a ga skyscraper wanda in ka daga hagu ka ta faɗi ba irin wannan ba shi wannan yadda ake ganin tauraro haka ake ganin wajen haka ake ganin wajen su a cikin aljanna saboda haka kuma Allah ta'ala yake mabniya ginannu ba a buƙatar architect da civil engineer domin su gini a aljanna Allah ya riga ya gini ba kamar duniya ba ce haka a'a can wuraren gidajen na aljanna mabniya an gini kuma koramu suna gudana a ƙarƙashin domin wannan yana da cikin abin da yake sanyaya idaniya wato jin ka ga ruwa yana tafiya domin ruwa shi ne yake nuna rayuwa to ganin ruwa yana gudana kasan ko mutum ne ya rashin lafiya ana so ya ɗan murmure irin wurin da ake kai shi sai a kai shi waje wanda yake kore shar ga kuma ɗan ruwa yana ɗan gudana ko kuma ga ruwa yana ƙulƙulowa. irin fahimkin din nan ina kulkulowa ana ganin sa zuciya tana kan wannan sai ya samu nutsuwa to haka haka ɗabi'a ɗan adam ce shi yasa Allah ya kani damma 'yan aljanna wannan saboda Allah shi ya yi mu shi yasa mana wannan ɗabi'a ai gano wannan ɗabi'ar ne shine likitoci suke ganin hanya ce wanda yake zai kyautata ma ɗan adam shine suke masa haka a duniya to shi ko Allah jalla wa ala ya ga mana tun a cikin alqur'ani wannan hali da kan cewa cikar ni'ima shine samun irin wannan ƙoramu wato na ruwa da kuma ƙoramu na giya da ƙoramu na madara da ƙoramu na zuma duk haka suke gudana kana gani abinda da yake ba su na ni'ima to Allah ta'ala ya ce wa'adallah wannan alkawari ne na Allah ai da ya ce lahul gura Allah ne ya musu alkawari waɗanda suka ji tsoron Allah suna da gidaje benaye gidaje na bene to wannan alkawari ne Allah ya ko to sai ya karfafa alkawarin da ya ce wa'adallah ya alkawarta shi alkawari na to sai Allah ya ce la yuflikul mi'ad da da ƙara karfafawa ya ce Allah baya sabawar alkawari to sannan sai Allah ta'ala bayan wannan bishara da Allah ya yi na sifanta 'yan aljanna da bayan kuma rarrashi da yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗanda wato ba ta yin imani da kan cewar in ba su yi in ba su shiryu ba ba shi da iko akan ya kwato su ya kubutar da su daga shiga wuta to sai Allah kuma ya janyo hankali akan aya daga cikin ayoyinsa Allah yake alam saba anna Allah anzala min as-sama'i ma'a shin baka gani bane cewa Allah ya saukar da ruwan sama daga sama yana biya sai ya biyar da shi idaniya daban-daban ta ruwa in ruwa ya sauka wato kun ga wannan ishara ne da cewar ruwa da yake da yake burtsowa daga ƙasa yambo wato idaniyar ruwa da suke burtsowa daga ƙasa daga ruwan sama ne sai Allah ya biyar da shi ta ƙasa sai ka ga ya hudo ta wani wajen daga ruwan saman ne Allah maɗaukakin sarki yake tara shi a ƙasa sannan ya biyar da shi hanyoyi daban-daban na idaniya na ruwa kamar yadda a doron ƙasa yake kogi to a can ƙarƙashin ƙasa ma haka shi ma yake tafiya wanda suke hydrology duk sun san wannan wato a filardi a cikin ƙasa a can cikin ƙasa saboda zai kullo ne kai ka ce wai ruwan ne yake fitowa daga a wani a ruwan ne a can ƙasa a ruwan saman ne shi ne yake shiga ya je ya to aquifer sannan sai ka ga ya bulluto saboda pressure sai ya bullutso daga inda Allah madaukakin sarki yake so ko kuma yanzu a je a janyo shi ya tsari jiyar burtsatse daga can inda Allah madaukakin sarki wato ya tanaje shi kuma su bihi zar'a sannan sai Allah ya fitar da wato a shuke-shuke daga wannan ruwan da wannan ruwan Allah sai ya fitar da shuka muktalifan alwanu mai launi daban-daban iri-iri launi daban-daban na abinci daban-daban na shinkafa alkama maiwa da 'ya'yan itatuwa dabino inibi abarba daban-daban mustalifan alwanu launinsa daban-daban hatta dabinan ma sai ka launi daban-daban da sukariya ga saka'i ga rabi'a ga rotana wani ka gan shi baki wani ka gan shi da wani ka gan shi yaro kowane haka inubin shi ma haka ma shinkafar ga yar garko ga ɗan kura da fanta janifar alwami duk allah ne yake wannan ba a shigar wani a ciki ba a shigar wani a ciki sun mai yahidi sannan sai ka ga ya bushe sannan sai ka ga ya bushe fatarahu musfarra sai ka gan shi ya zamanto fatsi-fatsi ya koma yalo ka duba ka gani yanzu da a cikin a august september din nan in ka zo sauka a jirgin sama a garuruwanmu na nan arewa sai ka zo kore shar amma yanzu ya kake gani sai ga yalo mm, fatsi-fatsi eh in yalan yanayi yalan sai ya koma brown Allah ya ce fatarahu musfarra sai ka ganshi fatsi fatsi thumma yaj'aluhu hufama sannan sai Allah ya sanya shi ya mayar da shi ya zama to riddigagge ya zama to riddigagge karan kaga ya zama to totuwa an wa a bawon an wato an cire shi ya riga ya gama ya zama to matacce to Allah yake inna fi zalika la dhikra a cikin wannan akwai wa'azi wato akwai abin lura li ulil albab ga ma'abuta hankula ku lura a cikin wannan wannan shine karo na uku da Allah yake ambatan ulul albab ma'abuta hankula wato akwai tunatarwa ga ulul albab ta fuskoki daban-daban ya fi sarabi sai biya a cikin tafsirinsa yake fatan wato daga cikin waɗannan fuskoki waɗanda wato suke zikra din wato wa'azi da ma'abuta hankula shine na farko za su tuna kamalar kudurar Allah cikar kudurar Allah domin Allah matsaukakin sarki shi kaɗai yake da ikon yin ruwa shi kaɗai yake da ikon yin ruwa ta kurutu da rainmaker a wani ya yi cikin kafa kamfani masu yin ruwan sama Eh, rainmakers ba eh, suna nan lokacin da mun haɗu da su tare da sarkin kano a garin a turai suka ce za su zo su kawo wayyar ruwan sama a kano ba su da yin wato abin da suke yi wai idan sun da hadiri ya taso iska ta taso sun je su gauta dabara da za su sanya wato a sanya girgidan a sanya masa kankara yadda zai narke sai ruwa ya faɗo to su tayar da iskar mana in sun tayar da iskar su haɗa su haɗa girgidan in sun haɗa girgidan su kora shi inda suke so a yi ruwan sannan in sun je sai su ga yadda za su yi su sanya kankarar sannan su sauko da shi wato kamalan kudura Allah tana cikin kudura a kan yin ruwa duk abin da za a ga an gaya mata a cikin yadda. tsarin yin ruwa yake na abin nan evaporation da condensation da sauransu wannan ana maka bayanin yadda Allah ya tsara abin ne sai a cire Allah a ciki sai a yi ta faɗa sai an ce wai ya ake wannan tsarin ne sai a ce ne mana wai ka wai an ba ka ansa kenan in an ce maka nature to me ta me ce ce ita menene ma'anarta Allah ne ba za a faɗa to zikra na farko shine kamar Ki kai kudura Allah jalla wa ala sannan daga cikin zikra wa'azin da ke cikin wannan shine wato inayar ubangiji inayar ubangiji kulawar jalla wa Allah jalla wa ala da bayan yadda ya sako musu wannan ruwa yanda ya yi wannan arziki wannan rahama ce ta Allah shi yasa nema Allah ya kira ruwan sama a rahmatullah undur ila asari rahmatullah ka duba ka ga gurabun rahmar Allah sannan yana daga cikin abinda mutane in sun gani za su tuna shine cewar Allah fa shine yake rayar shine zai rayar da mutum Allah shine mai rayar da mutum domin kamar yanda ya rayar da kasa bayan mutuwarta da keɓacewarta a sauko da ruwan sama ta koma koriya shar ya zamanto lokacin damuna kana ganin damuna ta zo sai ka ga rayuwa ta zo to kamar yadda ya haka haka Allah ta'ala zai rayar da mutum wanda yake da iko kan ya rayar da ƙasa to shi ke da iko kan ya rayar da mutane bayan sun mutu sannan ya gane a cikin akwai wa'azi na kan cewar Allah shi ne wanda yake cancantar abota masa Allah shi ne kaɗai macancancin abota masa duk wannan Allah ta'ala yake inna fi dalika la dhikra li ulil albab a cikin wannan akwai wato wa'azi akwai wa'azuwa da tunani ga ma'abuta hankula to sannan Allah jalla wa ala yake أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين نعم. Allah ya ce a faman shara Allah sadrahu lil islam yanzu wanda Allah ya yalwata kirjinsa wato ga addinin musulunci sai ya shiryu fa huwa ala nurin min rabbi sai ya zama wato ya tabbata akan haske yana kan haske daga ubangijinsa to zai yi daidai da wanda yake ba haka ba kamar yanda abin da kamar yanda jumlar da za su zo gaba ta nuna fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah dan haka tsananin azaba ta tabbata ga waɗanda zukatansu suke ke kasassu daga saboda ambaton wato daga ambaton Allah ulaika fi dalalin mubin waɗannan su ne a cikin ƙasa mabayyani wannan wato mukarana ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya yalwata kirjinsa kan ya musulunta ya zama yana kan haske daga ubangijinsa zai yi daidai da wanda zuciyarsa ta kera shi saboda ambaton Allah baya son a ambaci Allah ba wai zuciyarsa ta kekace daga ambaton ba wai zuciyarsa wato ta kekace daga karban ambaton Allah daga karban alkur'ani a'a zuciyarsa ta kekace saboda sauraron ambaton Allah sauraron ma baya ce to wannan zai zama to kamar wanda Allah ya yalwata kirjinsa da musulunci ya zama to akan haske daga ubangijinsa to wannan kun ga halaye ne na duka akwai waɗanda yake Allah madaukakin sarki ya yalwata kirjinsa wanda duk Allah yake so ya shiryar da shi sai ya yalwata kirjinsa wato ma'anar yalwatawar kirji ya zama to zuciyarta ta yi laushi da karɓar abin da Allah ya ce zuciyarta ta yi taushi da karɓar gaskiya zuciyarka ta zamanto akan haske daga Allah kamar yadda Allah ya yake kamar yuridillahu an yahdiyahu ba sadrahu lil islam wanda Allah ya yi nufin ya shirye shi sai ya yalwata kirkinka ga musulunci sai ya zamanto shi gaskiya yake so kana ganin su in kana jin labarin kan waɗanda suka musulunta ka ga wani shi tun da Allah ya kashe shi shi dama shi ne kan gaskiya ne wani kuma shi dama azzalimi ne azzalimi ne wani dama shi marowaci ne baya son baya son bayar da wani alkhairi ba ma ya son ya ga a nema wani alheri zuciyarsa a ƙeƙashe take idan aka gaya masa Allah sai ka ga ya tashi ya kaɗa rigar yana cewa mu za mu gaya ma Allah ba ya so ya kamar yadda Abu Lahab da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira sai musu wa'azi sai ta yana farka irin rigarsa yana yene ne masa tabbata yana ce masa wato ya a akan wannan ne zai za ta haɗa mu to waɗanda suke masu ƙetasar zuciya za su zama to daidai da wanda Allah maɗaukakin sarki ya yarwa ta kirjinsa ga musulunci ba za su zama to daidai ba saboda haka kenan kun ga tun anan ya wajaba mutum ya zama to mai kiwon zuciyarsa ya rinka duba zuciyarsa zuciyar mutum ta saba da sauraron alkur'ani ta so sauraron alkur'ani domin da Allah yake fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ay min sana'i dhikrillah tsananin azaba ya tabbata da wanda zuciyarsa take kekashewa daga sauraron ambaton Allah kun ga shi yasa wato ɗan kandajin dijjal wato jagororin ƙasa limaman ƙasa limaman dijjalanci da wannan zamanin ba abin da suke kaddamarwa illa abin da zai sarrafar da mutum daga ambaton Allah dukkan watsa-watsa da kake gani salo daban-daban na watsa kai ta ce watsan nan wato bidai su sa ba su da lissafi ba ka kare kullum akwai wata iri da za ta kullum akwai wata iri da za ta zo to shekan ne yake neman mabiyan saurin shiga wuta dan da watsan ne za a sarrafar da mutane daga sauraron ambaton Allah wanda zuciyarsa ta saba da jin waka zuciyarsa ba za ta samu wannan yalwa ta samu wato ta sauraron alkur'ani da sauraron wa'azi da sauraron ambatan Allah da sifofinsa da sunayensa to shi yasa a lallai mutum a nan zai yaki da zuciyarsa wanda Allah madaukakin sarki ya karkatar da in kaga zuciyarka ta karkata ya zuwa da sauraron ambatan Allah to wannan alama ne cewa Allah yana jefa hasken shirya a zuciyarsa to kuma yalwar kirjin da ake faɗa shine annabawan Allah suka neme suka neme shi wajen Allah annabi Musa da Allah ya masa albishir da yake masa idhab ila fir'auna innahu tagha sai ya qala rabbi shrah li sadri Allah ya ka ta kirjina wato ka ta kirjina na karfa haskenka to kun ga shi kuma sallallahu alaihi wasallam sai Allah kafin ma ya tambaya sai Allah yake ya yi maka yake alam na sharah laka sadra to mu yalwa cikin jinka ba sallallahu alaihi wa sallam wannan yana daga cikin abin da yake nuna babban matsayinsa sallallahu alaihi wa sallam a wurin jalla a wurin Allah jalla wa to Allah madaukakin sarki a wajen su zamu rinka nima mu rinka roƙon Allah wato inshirahu sadr yalwa domin mu samu a tsira daga ke kasar wato zuciya daga ambaton Allah ita zuciya tana tsaka kamar yadda ƙarfi yake yin tsaka tana ƙeta cewa har ta zama tokan cewa ta fi duke har ta fi duke ƙeta cewa kamar inda Allah maɗaukacin sarki yake sun makasar qulubukum min ba'di dhalik wa hiya kal hijarati aw a aw ashadda fatwa zuciya sannan zukatan ku suka keta bayan wannan wato bayan sun ga kiri-kiri ga ta Allah ya rayar da matacci suna gani suka ga wannan mu'jizar amma suka san su je kashi aya da ake suke sa mutane zuciya su kai laushi kan karban Allah ba yace Allah yake suka san suka je kashi suka zama kamar dutse ko ma sun fi dutse tsanani wajen ke kashewa to dan haka mu nemi tsarin Allah daga ke kasar zuci abin da ke kawo ke kasar zuci kafin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum ya aikata sako sai wani bakin tugu ya zo ya rufe wani bangare na zuciya in ya tuba sai ya sauka in ya sake yi sai ya sake rufe wani ya sake zuwa ya sake yi sai wani ya sake zuwa har sai zuciya ta zama to gaba ki dai an lullube ta zama to baka kiran to zuciyar nan a lokacin sai ta zama to kamar kofi ne wanda ka kifa shi haka yanzu kofi idan ka sanya bakinka a ƙasa kasarsa a sama za su iya zuba masa ruwa za su iya zuba masa duk abin da ka zuba a kanka zubewa zai ba abin da zai da to wannan ita ce zuciyar da take kashe wanda baya sanin kyakkyawa baya inkarin mummuna idan mutane suna saban Allah ta kyakkyawa da su ai wannan ai abu ne wanda yake a zamani ne ya kawo ci gaba ne su ya harkar ci gaba ne kowa yana da yanci saboda munkari shi a wajen ta ba abin ki bane hatta wannan abu'aful iman din inkarin munkari da zuciya ba za su to wannan saboda ke kace wa zuciya ne daga ambaton Allah Allah ya kiyaye mu to ana da mu tsaya insha Allah tafsirin na wannan shekara a wannan aya ta ta 22 a cikin suratul zumar sai Allah ya kokarin sarki ya kai mu shekara ne zuwa insha Allah Allah ya mu yawan rai Allah ya nuna mana sai mu tura daga nan bismillah lahi za mu tashi Allah mu yarda da akwai da hadisi insha وباطنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال الارض وكل ما لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا يقع ذا الجد منك الجد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ان آه، هو كما يريد muka gani cikin waɗannan kwanaki Allah ya الله mana ni'ima babba ya mana muwafaka muke majaliki 28 wajen tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan mun fara da cewar wannan wata wata ne na alkur'ani kuma wannan karatu da muke na tafsiri ɗaya daga cikin ƙoƙarinmu ne mu kusantar da kanmu ga alkur'ani domin mu samu albarkar watan mu samu kuma albarkar alkur'ani wanda aka saukar da shi a cikin wata to muna kauna kan cewa Allah madaukakin sarki ya karɓi wannan aiki daga gare mu kuma muna sa ya ƙara mana da cikin falalarsa har Allah madaukakin sarki ya nufe mu in Allah ya ba mu tsawon rai mu samu mu sauke wannan littafi mai albarka a wannan karatu da aka rinka yi ya samu tallafi da hidimtawa ne yawa daga ɓangarori daban-daban daga ciki akwai waɗanda suka rinka yaɗa wannan karatu ta hanyar wato zaurukan sada zumunta kamar facebook da telegram da youtube wanda da whatsapp group eh, da instagram ma ga sunan dai to akwai kuma waɗansu bayan allah da suka ɗauki nauyi ta kafofin yaɗa labarai daban-daban kamar waɗanda kamar waɗanda suka ɗauki nauyi ta kafofin yaɗa labarai daban-daban waɗansu daga cikin waɗanda yake mun su waɗansu ma ba mu su ba suka ɗauki wannan nauyi akwai a vision radio da honorable nasiru anjaoji ya ɗauki nauyi da kuma a cikin gidan rediyon freedom da kuma express da kanawa radio duk shi dai honorable nasiru anjaoji allah ya saka masa da alkhairi akwai rediyon garanti wanda shi md na garanti radio shine ya ɗauki nauyi a sanya karatun Ah, ya kamata da tun farko mun sanar da yan uwa lokutan da ake sanya karatun amma la'alla ah, wannan saboda wasu suke daga baya ma bayan an soma karatun sannan ya zo shekara a sanar ba haka dalika wani bawan allah ya ɗauki nauyi a cikin aminci rediyo wani kuma a cikin hikima rediyo akwai kuma a ah, honorable da a shi kuma ya ɗauki nauyi a cikin rediyo jigawa akwai kamfanin takafu na nur takafu su ba wannan shekara su sun ɗauki nauyin sawa a talabijin ɗin afirka tv haka nan a cikin gidauniya tv ta ma wani bawan allah ya ɗauki nauyi haka nan a cikin sunna tv wani bawan allah wanda shekaru da dama shi yake ɗaukar nauyi a ke sawa a sunna tv wani ma shi ya ɗauki nauyi duk allah ya kaka musu da alkhairi da yawan shekaru a nta kano shi ma wani bawan allah ya ɗauki nauyi da legend pm radio da kuma premier radio wanda alhaji ibrahim turawa ya ɗauki nauyi haka express radio kamfanin azman air suka ɗauki nauyi haka cikin algaita tv su ma an ɗauki nauyin aka yaɗa shi haka a gidan talabijin da radio na artv wanda su ma waɗansu bayan allah suka ɗauki nauyi muna roƙon tested can our enter. So the express Chile Adman eh, A number. Ibn Adman Express. Eh, nak orang lagi nak sura anjau, nak apa? Di Allah tak ada yang tidak ada. wannan ya ya ilimi yana da cikin yana da cikin sadaka jariya wanda ake yi da fatan cewar abu ne wanda yake zai gudana domin wanda duk ya amfana Kana da ladan wanda ya amfana da wanda ya ji da wanda ya amfana daga wanda ya amfana da wanda ya amfana daga wanda ya amfana daga wanda ya amfana haka nan alkhairi zai sauce saboda haka wato shi ya da ilimi abu ne wanda yake yana daga cikin kyawawan ayyukan sadaka da bayan Allah suke yi kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa da wajen waɗannan bayan Allah ya ninninka musu lada ya sanya shi ya zamanto sanadiyar kai haske gare su da iyayensu a rayuwarsu da kuma bayan mutuwarsu daga cikin waɗanda za mu ambata cikin waɗanda suke hidimta ma wannan majalisi da kuma ma wannan masallaci a cikin wannan wata mai albarka wajen zama da masu bauta suke yi a cikin masallacin suna yi ne da kuma daga baya masu itikafi suka zo suna zama suna itikafi suna kwana su wuni da kuma lokacin da ake salloli na farilla da na tarawi sannan daga baya da na tahajjud ko wanda suka hidimta wajen samar da bidar wanda ake kunna a muke samun haske da fankoki da makanyi yi na ap domin akwai janarita wanda wani bawan allah ya saya tun wato a wata bayar allah ta saya tun shekarun baya wanda shi aka sanya kawai domin ap sannan kuma janarita da wani bawan allah allah ya kasa masu da alheri ya saya shekaru biyu da suka wuce wani ita ce shekara ta uku kenan da ake amfani da shi a wajen makamashi na sauran wato abinda masallaci yake bukata na haske da lasifika da fankoki sai kuma sola da waɗansu suka kokari suka sa duk da yake baya bai kai ya ɗauki kashi ɗaya ma cikin goma na abinda masallacin yake bukata ba shi ma muna roƙon allah maɗaukakin sarki cikin falalarsa ya hore yadda za a zo a sanya sola ɗin nan yadda zai zamanto an samu wadatuwa da sauƙi daga abinda ake kashewa na dizel din kuɗi ne masu yawa da waɗannan bayan Allah suke sawa abin zai tsara kan mutum ta ji irin kuɗaɗen da ake sawa wajen kawo diesel din nan to ba taɓa kuka ba amma duk da haka in Allah ya kawo mana abin da yake shine na na wannan saukin sola sauki ne daga cikin waɗannan akwai a tsohon chairman na ikman a garin bashir dan malam allah ya saka da alkhairi da kuma wani bawan allah da yan uwa ke kira chairman amma ko sunan ba a sani ba shi ma yana ta hidimtawa wajen ba da dibet sannan duk wani abu na gyare-gyare da rijiyoyin bohol shi ma shi yake yi har sayin janareta ya ajiye domin ya rinka harbo mana ruwan sha da ruwan alwala a ruwan alwala a wato da ake amfani da shi daga bohol ɗin da waɗansu bayan allah suka gina a waɗansu su a cikin filin sukuwa eh, to wai akwai abu ya tv kuma ta ka sanya karatu ɗin kuma ba mu san wanda ya ɗauki nauyi ba allah maɗaukakin sarki ya sa ya saka musu da alkhairi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yaba yan uwanmu limamai da suka yi gudumawa wajen sallar tarawih domin rayar da masallacin nan da aka yi da sallar tarawih muna yana da cikin abin da muke tawassuli da shi kan Allah madaukakin sarki ya sanya haske a wannan gari namu albarka irin hasken da ke sauka Allah ne kaɗai ya san irin tilin mala'ikun da suke sauka yayin da ake irin wannan da ake wannan aikin ibada na tarawih wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata da kuma na tahajjud wadda ita ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata to ƴan uwa limamai da suka taimaka a wajen mutum goma sha ɗaya ne ko mutum goma sha ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ɗaya bayan ɗaya a suka kasance suna ko su ne za su yi limanci ko ba su ne ba suna tare a matsayinsu na makaranta suna tayar da masu karatu a cikin sallah wanda wannan ita ma hidima ce muhimmiya saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'abuta hankali da rinjayen tunani zaman to su ne a kusa da ni a cikin sallah sannan muna sannan muna roƙon Allah ya yi godiya ya yaba ma ladanan mu a malam isma'il da malam ishaq da kuma da suka ka taimaka musu abubakar tijjani abbe allah cikin sarki ya saka musu da alkhairi saboda su ne amintattu duk da shi dan malam ishaq baya jan baya mana wato baya jan baya mana ruwa ya ja mana hankali da ce ba zai kira sallah ba sai ya gama jin buɗe bakin da sannan zai kira ya fice mu yana yi akan lokacin da kowa zai je Allah ya saka musu da alkhairi masu rikodin da sunan Allah ya saka musu da alkhairi masu rikodin suna hidima da wanda ta waɗanda suka yi rikodin din na turanci ma wanda mun yi tafsirin turanci kamar yadda ƴan uwa suka sani a farkon a kwana ashirin ɗin farko na wannan wata to Allah ya saka musu da alkhairi abinda suke yi na killace waɗannan bayanai wanda daga haka ne muke fata ya zama to ilimin ya sami saduwa daidai gwargwado muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin aikin da suka yi kuma ya sanya shi zama to tarfafi akwai 'yan hizba wanda suka tsaya suna hana kansu bacci har daga cikinsu akwai wanda nake mamaki wata ranar ganshi a zaune ya ce a wani kai ma shekara kana zama don da taɓa ganin sa a gona ba kullum a tsaye ko da daddare ko da rana to Allah ya saka musu da alkhairi suna tuntunturi wajen tsare dukiyoyin al'umma da ababen hawansu da kuma tsayawa a kan waɗanda suke wato masu abu na rashin ɗa duk da wannan shekara alhamdulillah irin abubuwa da aka taɓa samu a wata shekara nan na rashin ɗa'a tsakanin matasa wannan shekarar Allah maɗaukakin sarki ya dakile wannan al'amari to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ko wanda suka tallafa da kayan abinci a farkon azumi akwai bawan Allah wanda ya turo tirela guda ta shinkafa sannan daga baya shi ma wani bawan Allah da baya to a faɗi sunansa da turo da tirela guda ta shinkafa da tirela guda ta gero da masara da kuma tirela guda ta sukari da taliya kamar yadda kuka gani a masallaci aka zuwa aka ajiye a masallaci aka ajiye daga masallaci aka raba ba gidaje aka kai ba gidajen limamai aka kai ba masallaci aka ajiye aka rarraba sai dai ba zai yiwu ya zama tokan cewa kowa wanda ya zo da bukata an ba shi inda abin da aka da shi kantacce ne amma wannan al'amari yana ɗaya daga cikin abin da ya sanya mana kyakkyawar bishara ta kan cewa har yanzu wannan al'umma akwai sauran alkhairi a cikin cewa mutane suna son aikin alkhairi domin waɗanda suka yi wannan abin ko sunan su ba ka so a faɗa magiya suka yi roƙo suka yi suka ce don Allah ka a ambace su a saboda haka muna fata Allah cikin sarki da ya san sun yi ya musu kyakkyawan sakamako akwai bayan Allah da suka ɗauki nauyin ciyarwa akwai wanda suke abincin mutum ɗari biyu a kullum ake rabawa akwai waɗanda suke abincin mutum ɗari akwai waɗanda suke abincin mutum hamsin akwai waɗanda kuma suke kawowa kawai bugusha bugusha ban san iyakar ko na mutum na ba daga baya ma har lokacin sahur da azumi da lokacin goma karshe suka shigo masu tafi sun zo aka rinka yin abincin sahur na wajen mutum ɗari biyu da hamsin ana rabawa duk wannan mutanen da suke wannan ah, ba sa so ma a san ko suwaye suke daga ciki akwai har da wata baiwar allah wadda daga kasar Amerika ta bayar kasa ake yin wannan abinci ake rabawa a ga masu azumi wannan duk alheri ne da muke fata muke ƙauna cewa da nadiyarsa allah maɗaukakin sarki zai saukar da rahmarsa gare mu saboda abinda allah maɗaukakin sarki ya ce irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama' ku ji ɗan waɗanda suke bayan ƙasa sai Allah da yake saman al'arsu sai ya ji ɗan ku to muna roƙo Allah na ɗaukakin sarki ya ji ɗan mu saboda jin ɗan da bayan Allah suka nuna ga sauran mabukata waɗanda ba su samu samun biyan bukata ba saboda sun yi ta zuwa wajen nan ba su samu ba to ba abin da za mu sai dai mu ba su haƙuri هذا نن الله كما يندى الله تعالى يتي ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون دولة أقوى عند أمر الله عليه أكسين تركي يتي ما من الله صلى الله عليه وسلم باب اللي في أكون عند تكزو وجنك دان كأوكينو سما ستفي ياكي ستفي جهادي تارد كيكي ta ce ba ni da abin da zan saukar ba ni da abin da zan sauke ka suka juya suna kuka saboda bakin cikin cewa Allah bai ba su ba abin da za su ƙasar su amfani da shi domin su fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai waɗanda za su ga sun zo ce musu bayan Allah ku yi haƙuri sai su ce to Allah ya ba mu haƙuri haka za su juya to Allah maɗaukakin sarki muke roƙo can ya saukar da wadata gare mu a wannan ƙasa ta mu ah, akwai tambari akwai tambari tv su ma honorable abdullahi mahmud gaya yau shekara wajen ta hudu kenan yana daukan tafsirin nan ana yaɗa shi a cikin nan na da ta'amu shi ma na a abdullahi na kuma ta'awun su ma na sun ɗauki nauyi a cikin ciyarwa akwai ciyarwar da aka kawo daga fuskar gwamnatin kano a su wannan shekara an ka kawo abinci daga fuskar gwamnatin kano domin a raba wa mabukata wannan abinci da aka rinka kawowa idan jama'a suka kula waɗansu bayan allah kuna gani magidanta ne bayan sun ɗauki nasu za a sun ɗauki da ɗaya ko biyu don su kai iyalansu abinda shi ne watakila wannan shi ne za su ci kuma su sahur da shi wannan a yayewar talauci kulawa nuna kulawa da tausayi da bayan allah muna daga tsara fata daga allah jalla wa'ala ya sanya shi zama ko sanadiyar saukar rahamarsa da yin a cikin wannan al'umma kafin mu rufe da addu'a zan nemi mahaifinmu ya yi mana addu'a barka da wannan majalisi da aka saba din shekara na roƙon Allah ya ƙara wa wasu tsawon rai da albarkar rayuwa. Thank you.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وال بيته اجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله ولله الحمد na ƙara godiya ga Allah Ubangiji na ofishin sarki da ya rubuta mu ya raya mu ba ya ba ikon gudanar da waɗannan wato karance-karance masu albarka na raya wannan wata na Ramadan da shi ne wata Alƙur'ani. Ana gode wa Allah ya ba da iko kan kawo ƙarshen wannan tafsiri na cikin wannan wata wanda ake ta ƙoƙarin kammalawa muna kara addu'a Allah Ubangiji ya kara buɗe kuma kullum daga irin abubuwan da muke gani na ƙaruwar 'ya'yanmu da jikokinmu wanda suke ta tasowa kuma dai ake kan wannan hanya ke kara a wata dama ita ce hanyar da muka taso a kai muka gada muna kara gode wa Allah wannan nima ce daga Allah ba a fara da yake gode wa Allah da wannan nima da ya mana musamman ni insha Allah ya raya ni na ga da ƴaƴa da jikoki kuma yawanci duk kuma alhamdulillah in kama hanya hanya da aka samu din wanda iyayen da kakannin suka rayu a kai saboda haka muna gode wa Allah da wannan ni'ima da ya mana muna kuma roƙo ya kara jama'a a yawon da ni ban so na cewa ne wata magana ba amma kamar yadda aka nema muna addu'a Allah ubangiji ya ƙara albarka ah, waɗannan ƴaƴa namu bisa shi jagorancin shi yayan su liman liman da ta bashir muna ƙara roƙon Allah a to abin alfahari ne ni kwarai a waje wajena kuma abin godiya ne ga Allah da ya rubuta da shi kuma da irin jagoranci da yake wa wanda suka biyo bayan sa hausawa suna cewa idan kaza mai fada karga a turki to duk wanda za su shiga cikin da sai su zama masu fada amma aka samu kaza mai kyau mai kirki ta zama yake farko a cikin akokin to wanda za su shigo bayan ka kai da su masu sun zama na ke ƙara lafiya ƙara lafiya da godiya da Allah wani shi mana wakilin sarki da ya rubuta da shi ya zama to da shi wanda suka biyo bayan ka da kannansa da 'ya'yansu gaba ɗaya da 'ya'yan kannan nasu duka kullum suna kokari su yi irin irin hanyar da yake wanda kullum abin da yake karanta mai kenan kuma a gaskiya suna tsammani yana da cikin abin da ya sa Allah ya harbuta ni da kwanciyar hankali cikakkiyar lafiya wanda yanzu idan suka jera ni da shi sai a ce babban da ne نبيه ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن المستعان وعليك الولاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علام السرائر يا مقلب القلوب يا نور النور يا دائم كل شيء يدل غيرك يا حي يا قيوم كل أمر سواك نسألك ربنا بجاه محمد الله ونبيك ورسولك وبحرمته وكان وكانته لديك أنت تغفر لنا جميع الذنوب وتغفر لنا جميع العيوب وتيسر لنا جميع الأمور وتفتح لنا أبواب خيراتك وتميتنا على دينك وتزيدنا من ذلك ومقتك وأرضانك بهدى فإنك لما تشاء كثير وبالتجارة كثير إما المولى وإما النصير اللهم انا جيما انتهى مهجوب عنا أنا ولا نعلم أمرا فنختاره لأنفسنا فقد ولناك أمرنا ولناك إساقنا فارحلنا اللهم إلى إلى أكب الأمور إليك وأمرها عندك آخر بجاه قولك جعوني أسجد له دعوناك يا رب الأرباب ولا تبدأ بنا خالقا وأنت أهل وتجلى سرور بينهم من الغم وذلك عند المؤمنين yanayin da muka saba ɗan uwa waɗanda suka turo da musu addu'a daban-daban inshallahu za mu duk za mu cikin addu'o'i muna roƙon Allah wa ta a waɗanda suka jagoranci wannan majalisi shi ne arama mana tsari haruna da kuma ni ɗan su da nake fassara da nake tafsiri ah, na roƙon mu a Allah ya gode na Allah ya a karɓa daga gare mu da ya ma cikin a'immatul mustafi akwai ɗan uwa malam aminu adar yana tare da mu cikin na ɗiban wannan masallaci Allah maɗaukakin sarki shi ya karɓa da gare shi shi ma ya yi a tafsiri a masallacin tsorayi a a barista shekaru adam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka za a kashe ta ranar juma'a da aka shige karɓar addu'o'in bayanka Allah muna roƙonka a wannan majalisi na alkur'ani wanda rahama ta take sauka a ciki kuma ta ke saukar da sakina a ciki kuma mala'ikun ka suke lullube wannan majalisi muna roƙonka Allah ta san abubuwan da muke roƙa daga gare ka ta amsa mana akwai ƴan uwanmu waɗanda suka riga gidan gaskiya da daga iyaye da malamai da yan uwa da sauran musulmi gaba daya Allah ana roƙon ka gafarta mu Allah ka aljanna mu koma su Allah ka ka kaburburan su Allah ka ka darajojin su akwai yan uwan mu marasa lafiya mu roƙon Allah ta ba su lafiya yan uwa mu malam Abdullah Allah ta inganta masa lafiya akwai ɗan uwan mu sanata Muhammad Bello Allah ka bashi lafiya akwai ɗan uwan malam Nafi'u Baba Ahmed Allah ta inganta masa lafiya da Alhaji Nura shi ma Allah bashi lafiya duk waɗanda suke mana wasiya da mu musu addu'a Allah ka ba su lafiya Alhaji Ibrahim Usman muna roƙon ka shi ma Allah ka bashi lafiya akwai Alhaji Musa wanda yake ma abucin wannan masallaci ne wanda yake fama da larura yau sama da shekara ɗaya roƙon ka Allah ka karanta masa lafiya akwai wanda yan uwansu suka ce da su a su ma suna neman mu musu addu'a saboda rashin lafiya muna roƙon ta Allah ta ba su lafiya Allah mu kuma Allah ka inganta mana lafiya Allah ka inganta mana lafiya Allah ka sanya mu ta Allah ka sanya ta ta zama to rahama a gare mu Allah ka sanya ta zama to gudiri domin neman aljanna akwai waɗanda suke da buƙatar addu'o'i a kan wasu matsaloli da suke ciki muna roƙon ta Allah ka yaye mu Allah ka sanya musu mafita daga gare ka masu neman addu'a a kan sun su muna da ka Allah ka biya musu kai na tafiya waɗanda muke roƙon Allah ta kasance tare da su da su lafiya da zuwa ga kansu akwai ɗan uwa wanda shi ma yake masu gudun samun wannan majalisi muna roƙon ka Allah ka kasance tare da shi da wani da sutura a gare shi masu karatu kuma da masu fuskantar jarabawa muna roƙon ka Allah ka ba su nasara a tunke su wajen karatun su Allah ka sanya shi zama to ƙarfi ne gare su a wajen ɗaga Allah Allah muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu aminci a wannan ƙasa ta mu Allah jagororin wannan al'umma Allah ke musu kadari Allah shirya da su ya zuwa zuwa da rikon amana Allah ka shirya da su zuwa ga abin da zai inganta rayuwar wannan ya jagororin siyasa Allah ka sanya su su zama to shiryayyun bayan Allah ka taimake su wajen tsayar da adalci wajen sauke amana wajen kawo gyara ga wannan al'umma ta Allah muna roƙonka ka ba mu ka ba mu kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta na waɗanda suka ɗauki makami suke yaɗa barna a bayan ƙasa muna ka Allah kai mana magani Allah jami'an tsaron mu Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara wajen kawo zaman lafiya a wannan ƙasa Allah da su da cin hanci da rashawa Allah amfanin mu kuma Allah ka ba su ikon tsayar da adalci Allah ka shige da su ya zuwa ga gyara tsarin shari'a ka tabbatar da adalci a cikin tsarin shari'a wanda zai kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah mu na wannan al'umma kuma a cikin shekara da su Allah kare su sharrin miyagun kwayoyi Allah kare su sharrin social media Allah kare su sharrin Allah a wannan kasa da masu kawo tayar da neman kawo tayar da fitina tsakanin hausawa da fulani da kawo kabilanci a cikin wannan tsaka ta muna roƙon ka Allah kai mana magani shi Allah ka kafusar da karfin su Allah ka watsa aniyar su Allah ka karya su Allah abin da suke samu na tallafi da taimako Allah ka toshe shi Allah ka karya dukkan abubuwan da suke yi Allah ka sanya mummunan shirin ke zama to a kan rugu da kawo kansu Allah ka mayar da mummunan shirin ke zuwa da su Allah waɗanda suke mana gaban ƙasa akan kawo tashin hankali a cikin al'ummar mu a ina na ta Allah kai mana magani da mummunan shirin ke zama to a kan kawo Allah shagaltar da su kawo kansu kawo musu abin da zai shagaltar da su gabarin abin da suke nema su na barna a wannan shekara Allah ya kuma na Falastin Allah ta kare shi Allah ba su aminci da ba su nasara da muke su akan musulunci da ka kawo ƙarshen zalincin da ake musu da waɗannan alzalimin yahudawa Allah ka mana magana Allah ka ije shawo su Allah ka dakusar da kai kan Allah ka tarwata su Allah ka watsa taron su Allah ka ina roƙon ka ya Allah ka tafi da mutanen su Allah ka saukar musu da azaba daga sama ka kuma musu ka sanya musu azaba a ƙarƙashin kafafun Allah ka mana maganin sharro Allah bisa sun yi zalunci sun yi ɗagawa bayan kaza Allah muna roƙon ka tsarkake kasa daga shirin ya Allah muna roƙon ka kuma yi ta mana wannan azumi kuma yi ta mana wannan ibada kan da mu gane shekarun da za su zo nan gaba cikin aminci da kwanciyar hankali a cikin lafiya da zaman lafiya a cikin arziki da wadata Allah muna roƙon ka kamar yadda ka sanya mu muka yi tafsirin alƙur'ani Allah ka karba mu da alƙur'ani Allah ka karba mu da alƙur'ani Allah ka ya zama to tare da mu a rayuwar mu Allah ka ya zama to mu je da mana haso a cikin kaburburan Allah san ya shi zama to sanadiyar aminci ranar tashin Allah ka alƙur'ani ya zama to sanadiyar tabbatar kafafuwan mu a kan da Allah san ya shi zama to mabudin mu da mai ceton mu ya zuwa cikin alƙur'ani ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الفاتحين واغفرنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك فواتح الخير وتوجهه وتوالعه وغافرة وظاهره وباطنة وجزاء درجاته من الجنة اللهم اغفر لنا بخير اللهم اغفر لنا بخير اللهم اغفر لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا عنا وربنا وإنك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا إلا فرجت ولا ثوبا إلا نفست ولا عفوا إلا كذبت ولا حاجة إلا قضيتها وأنت يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمر الزواج اللهم يسر أمر الزواج للحياة منا فتيتنا وفتياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقهم ذريه طيبه الذين يسالونك ذريه طيبه في الدعاء دعاءنا يا رب العالمين اللهم لا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أمرتنا بدعائك وأمرتنا بإجابتك أن دعوناك كما أمرتنا وأمرتنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك الشكلان لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا فنعم المولى ونعم المصير حسبنا الله ونعم الوكيل

karfe takwas saura